addu'a lil marid fi iyadatihi shari'a ta ce ku je gaida mara lafiya idan ka je gaida mara lafiya ba zaman surutu ake yi ba akwai addu'ar da ake yi wa mara lafiya din la ba'asa tahurun insha Allah shikenan babu dogon jumla wani bai da lafiya ciwon kafa yake ciwon ciki yake ya kwanta ne ya tashi a'a bai tashi ba kana zuwa abin da zaka ce masa la ba'asa tahurun insha Allah hadisin Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas yake cewa idan manzon Allah sallallahu ya je kan mara lafiya ya je gaishe shi to abin da yake ce masa la ba'asa la ba'asa kamar yana nuna masa ba komai babu laifi ba tsanani a kanka ba cuta a kanka za ka samu sauki tahurun insha Allah wannan ciwo da yake damun ka kankarar zunubi ne insha Allah shine la ba'asa tahurun la shidda wala adha alaik wala dhur ko wala darar babu kunci babu cutuwa tahurun wannan ciwon riba ce gare ka ana kankare zunubin ka ne insha Allah insha Allah ta'ala jumla ne khabariya ba du'a'iyya ba me yasa aka ce jumla ne khabariya ba du'a'iyya ba an hana mutum in yazo yin addu'a ya ce ya Allah ka gafarta mu in ka ga dama Allahumma gfirli in shi'ita Allahumma ارحمني in شئت wannan bai halatta ba hadisi Imam tirmizi a ka ce ya Allah ka yafe mu kamar yanzu wai ka zo wurin mutum ne ka ce da Allah ba an dubu biyar in ka ga dama ya ka gani ba zai baka ba kawai ka dake ka ce ban dubu biyar ba wani dogon taliki to shi ma Allah haka ake masa haka annabi ya ce ayi wa Allah ba wai rashin ladabi ba ne ya Allah a bani ina da bukata kurum amma Allah ba ni in ka ga dama to wannan maganar tahurun insha Allah ba yana nufin Allah ya kankare ma zunubi in ya ga dama ba a'a muna fatan Allah zai kankare ma zunubi shine ma'anar shi la asa tahurun insha Allah jama'a wannan ita ce ba sunnar duk wanda ya je gaida mara lafiya in dai bai gaya masa wannan kalmar ba to bai yi sunnar annabi ba a wani ka ya ji ba dai ta cikin naka da kwana kana wahala eh kana wahala kana wahala Allah dai sauye irin wannan ciwon fa wani ya fa wallahi mutuwa yi subhanallah <laughs> ka zo gai da mara lafiya ka san akwai wasu yadda ka san wato ni ban san abin nan baho wani yadda kaga baho aka yake bai da wato bai da fasali har sai je ta hauka a gaban mara lafiya kai da ake son ka je gurin mara lafiya ka daɗa ƙarfafa masa duba annabi cewa fala la ta tahurun insha Allah wai wai wai wani haka jikinka ya zama wani haka ka lalace ne wannan irin rama subhanallah ba kyau ko mun lalace wanda yi da ka gan shi cika amma wani jiki yayi kyau ko da ko bai yi kyan ba a yayi mana tunda ba ka gan shi a kabari ba eh a ah, ai ba laifi gaskiya ai ba laifi ni ban ma yi tsammanin ma zan ganka aka ba sai ka je na sai ka ji mara lafiya na Allah sai a kwarai kuwa karfa ka ce Allah din kuma ka ce a kwarai kuwa ma'ana ka dan daɗa karfafa masa gwiwa eh amma ka zo ka daɗa rudar da shi wani ba sai gudawa ta kama shi ba wani bawan Allah kwana na ake gaya mana an yi haɗari kana ji ko da aka yi haɗari matansa biyu suka mutu matansa na biyu suka mutu yassa ta mutu shi kuma ya zo a ragargaje ya kakkarye ya goggoce rai dai zai rayu bai zai rayu Allah alam to a lokacin da da ya hadarin ɗaya kan dai dama ya gagawanta to wani abin sai ya eh, ɗaya kuma bai san halin da ke ciki ba to wani abin sai ta yi mai da hankali ciwon sai haɗu hawan jini ne ga ana ta treatment ɗin wanda aka kasa samun kanshi to shine masu hankali sai suka ce to kar a yadda a gaya masa ɗaya matar ta mutu malam yana cikin rashin lafiyan da ya dan samu dama sai yake kiran sunan ɗaya matar wance a kamun kunu wance a kamun ruwa haka din kuma sai a shiga gidan sai aka dace aka je aka samu dan garin kunun aka kawo ruwan aka ce gashi ta ta kawo maka ta fita amma fa ta mutu wallahi wannan yanayin inda za a gaya masa ta mutu ba mamaki in ya zo da ajali shi ma sai tafi ku lura da kyau a rayuwa za ga mutum ya mutu ko matarsa ta rasu bai dau lokaci ba kurin shi ma zai bi ta ko aka yi wa mutum mummunar mutuwa da ta girgiza shi sai gaba zai dade bai ta jinya ta jinya kurin shi kenan in ya zo da sababi sai ya tafi to ko da dai ma mutum zai mutu din mala kakka zama kai ne sababin halaka shi shi sa waɗannan kalmomi da annabi yake faɗa na ƙarfafa gwiwa ne idan an zo gai da mara lafiya shari'a ba ta yadda ban an je da mara lafiya a zauna a ta hira wannan kuskure ne akwai wanda zai je gaida mara lafiya sai awa biyu yana zaune wai yana dauke masa kewa an hana da ka gaishe shi ka tafi da ka gaishe shi ka tafi mai masa jinya ya dauke mai kewa amma in dai gaida mara lafiya na sunna ne ana gaisa ya jiki lafiya kai Allah ba da lafiya kai abu yayi kyau kwarai to Allah taimaka inda wani abun isani za a yi masa a yi masa kurin suka ce to sai an jima wani ka huta amma a zauna wasu zo gaida mara lafiya suna musu a gindin mara lafiya ana jayayya yana fama da kansa amma wasu kuma suna abin nan sun ki tafiya wani ma ya zauna ma dan abincin da aka kawo mara lafiya ce shi baya ci ne ya dauka gyari shi kwarai da gaske mutanen mu kuwa an kawo mara lafiya abinci shi zai dauka dan ta ba ko ai mai bismillah sai ce ah to har da wahala kuma ya dauka gyari shi ai walan mutanen mu suka tafka ma wata kwabar sai dai Allah ya sauye kawai eh irin wannan abin da ake ta yi wannan addu'o'i to gashi nan dai kun ji dai tunda sunna muke karantawa yanzu a manzo Allah ya ce ya ce wani ya shafi ya kafi ya waye ya waye ya waye a zauna a ci tofe shi da yawu a jike sharkaf ga abin da annabi ya ce ayi kuma ba wani wanda ya fi manzon Allah hikima da fasaha da wasila wanda ya kamata gaskiya mu kiyaye don Allah yan uwana a jarraba mu jarraba mu din da muke dan karanta mu dan gwada amma mun zo mun karanta mu ma mun bi jama'ar gari an je an yi da mu haka to me bambanci kuma ba bambanci